لست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بنورك أشرق الإيمان فينا ولم يترك ضبابا أو حجابا فبدد ظلمة الأهواء عنا وأطلق في دياجرنا الشهابا وأطلق في دياجرنا الشهاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kun san cewa ku duba cikin babu ya ce almawarith ayoyin da suka zuwa kan gado su ne muke kawo sa kafin mu shiga cikin babban littafin na buhari mu karanta abubuwan da aka fassara shi bismillah malam muhammad lana mun karanta lamba na biyu to zan tashi wani abawai na bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau lahadi 21 ga watan rabi'u thani shekara ta 1437 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda daidai 31 ga watan 1 shekara ta 2016 miladiya a salis قوله تعالى ولأبويه لكل min منهما السدس مما in kana كان له alwaris huna humul هم wa ومقدار الفرق humul walidan ومقدار الفرض بالفرض لكل واحد منهما السدس في حال الولد رابعا قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث الوارث الوالدان حيث لا ولد للميت ومقدار الفرض الأم الثلث فرضا والأب الباقي تعصيبا خامسا فإن كان له قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس الوارث هنا الأم عند وجود عدد إيه. عدد من الإخوة إيه. ومقدار الفرض آه، بالفرض السدس السادس قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد الوارث هنا الزوج نوع الإرث بالفرض آه وقوله فإن كان له فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن الوارث هنا ألف حيث لا ولد يرث النصف باء عند وجود الولد يرث الربع السابع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد الوارث هنا الزوجة أو الزوجات آه حيث لا ولد يرث بالفرد الربع وحيث الولد يرث بالفرد الثمن الثامن وإن كان رجل يورث كلالة الوارث هنا أولاد الأم آه، يرث بالفرد أو امرأة أو امرأة وله أخ أو وإن أخت. كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس الوارث هنا أولا المفرد أخ أو أخت أو أخت الأم نوع الإرث للواحد منها للواحد منهما السدس آه فإن كانوا إخوة فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الوارث هنا أكثر أكثر أكثر من واحد من الإخوة والأخوات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 a nan ya fito da muku dalla-dalla ya ce can littafi allah da allah yake cewa wali abawaihi li kulli wahidin huma sudus tara taraka in kana lahu walad waye ya mutu waye zai ci gado wannan aya a nan wanda zai ci gado iyaye guda biyu walidinka mahaifiyanka da mahaifinka su ne in ka mutu ake mangana nan wali abawaihi mutum da ya mutu iyayensa shine abawaihi guda biyu to da ya mutu likulli wahidin minhuma da uba da uwa duka suna bukata a kasa dukiya kashe shida su doki daya na baka kuna gane wannan ma taraka abin da ɗansu ya bari inda ɗansu ma'aura yana da aure kuma yana da ɗa in kana lahu walad inda ya kasance yana da ɗa wanda ya mutu kuna gane sura kana da danka ya mutu amma kafin mutu shi ya bari bayansa ina da da to don haka iyaye suna bukata dukansu ba za kore su ba shi ubai kan cin farar ikan ci tasiban shi gwamnati ne uba ikan ci na fard wanda aka faranta masa nassin kur'ani da kuma ikan ci tasiban to anan ike cewa mutum wanda ya mutu anan shine ɗa mutum dansa ya mutu ina da dukiya kuma ya bari yaro anan kagan ba mata to yanzu ko yana da mata da iyayen dai suna bukata kashi ɗaya a cikin shida uwa tana bukata uba tana bukata ya za a yi dukansu za su samu shida-shida a cikin dukiya sha mai da shi sha biyu shi kowai doki biyu biyu a cikin sha biyu an samu shida-shida kenan shi duke saura shida sha biyu a doki biyu a ciki saura takwas ne ko? towa kuna gane karatun to abin da ya saura shi dan idauke duka baki da yadda namiji ne shi ne ke cewa karatun daladar ce bi fardi likulli wahid min huma sudu wajibi na a yanke wanda kur'ani ya yanke masu shine sudu fi hali walad lokacin da aka samu da wanda mamacin ya bari kun gaban wannan kenan to koyaushe kuka karanta wannan aya abinda yake nufi wal abawaihi li kulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad suratu nisa aya goma sha daya ina nufi wanda ya mutu danka ne ya mutu ya bari yaro ko ya bari 'ya'ya to iyayen suna da kaso daya a cikin kaso shida ko nawa ya bari kun gane wannan aya sauran kan karanta can ba shi mun sha wahala ba shi ku zo lamba na hudu fa in lam yakun lahu waladun warisahu abawahu fali ummihi a qur'ani gwamnati ne in ka karanta wannan zaka sai manzan Allah annabi ne ka huta wallahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne yanzu da hankalinku da birnin kun karanta boko an karanta lissafi an je jami'oyi amma dubai yadda qur'ani ke tafiya da lissafi bi dukka kuma yadda abu ne kawai wahayi ne shi shugaban talikai da kansa ya fada ya ce mu al'umma ne ba san lissafi ba wata kaza ne wata kaza ne wata kaza ne to amma ka duba wannan in za a fito da lissafin shi ka ji ciwo ka rasa yadda lissafi yake kur'ani gwamnati ne ya faɗa ya wuce ya za a yi abun za a raba mutum biyu dukansu suna bukata kowai doki shida shida kuma wani ba zai doki shida wani doki biyar ba ya za a raba to haka karfi ki ta tafiya a ce shugaban talikai kawo wannan da kayi ba zai yi ba wahayi ne annabi ne allah ne ya tura shi na fata kuna gane wannan karatun ike cewa can mun ce da akwai da kenan to fa in lam yakun lahu walad har yanzu wanda ya mutu shine da ne na fata gane to ba shi da ya mutu ne wa wa abahu iyayen kawai za su gaje shi to fal ummihi sulus a doki gadon baki da a kasa kashe uku uwa tana da daya to uba kuma ya doki guda biyu na fatan gane nan ba zakar misla hazi uzayeni ba ne ba ba haka ba ne uwa dai tana da gado ne daga shida an kore shi daga shida shi ta zo uku abin da za a kore shi a cikin uku koma shidan karatu na gaba za ku gane wurin to anan uba zai dauki wannan biyu ne tasiban ba farlan ba ne kaga uba can ya doki farla ne wanda allah ya faranta masa amma nan da maimako shi ma doki da ya bisa shida to aka kwaso masa dukiyan baki daya al'asib ya ci ta na nan na ba ta kun gane to abin da yake nufi alwalida a anan haisu lawala da limait wajen da mamacin danku ne ya mutu bashi da da cishe ce al'um ummu tana da kashi ɗaya daga cikin kashe uku faran wanda shara ya faranta masa al'ab uba albaki idoko duka ta'asiban saboda nan ya ci asabi ta'asiban kenan na fata kuna gane karatun to ba abin da kur'ani ya bari a kan adalci da raba gado da sari wanda dan adam bashi da tadakul a ciki allah da ya halce mu shi ya raba kayansa sauraka mutum mai da hankali i gane wannan shi ce fa in kana lahu ikhwatun fal ummihi sudus har yanzu da ya mutu kuna gane wannan duk hawa uku tafiya muke yi can ya mutu ya bari da na biyu ya mutu bai bari da ba na uku ya mutu bai bari da ba amma ya bari yanwa kuna gane karatun sheci fa in lam yakun lahu walad bashi da da wa warisahu abawahu e fa in kana lahu ikhwatu yana da yanwa yanwa yake da su to fal ummihi sudus na fata gane yan wasu kan hana uwa cin gado amma wani lokaci ba sa ci hana uwa kawai suke yi amma ba za su ci ba inda uba yana nan aka samu yan wa fiye da biyu ko uku to za su kori uwa cikin uku daya daga cikin uku sha a kai ta daya bisa shida amma kuma ubai zai kwashe kayan baki daya kuna gane karatun to anan suka ce fa in lam yakun lahu walad mamacin bashi da da wa a abawahu eh fa in kana lahu ikhwatun shi wanda ya mutu yana da yanwa ko li abbi ko shakiki ko li ummi fal ummi su sha waɗannan yanwan sun hana uwa ta ci daya daga cikin uku sha koma da ita daya daga cikin shida na ba ta gane amma ko da ba za su ci ba anan ya yi shiru ne don abin da ya saura wannan uba zai zai dauka in kuma uba baya na to wannan yan wanza su raba na fata kuna gane wannan in dai danwan mutum ya mutu ya bai danwansa kwaya daya to baya hana uwa daya daga cikin kashe uku amma sun wuce biyu uku to suna hana uwa daya daga cikin uku shi su mar da ita daya bisa shida na fata gane to mutum ya mutu ya bar shakikai yanwa kamar mutum biyu mutum uku uwa daya uba daya to uwa za ta doki daya daga cikin shida sauran shakikan wanda cikin su daya uwa daya uba daya su ci gado kuna gane wannan karatun shakikai sun fi wa da uwa fiye da uba da mutum ya mutu ya bar iyaye uwa ta kan samu sauka fiye da kowa to amma ya bari iyayen guda biyu na fatan gane ya bari iyayen guda biyu ba yanwa to uwa ta fi dauka sauka to amma kuma ba uba shaka samu kuma yanwa to suka hana uwa shi su madaita ta koma can shida ta duki daya daga cikin daya bisa cikin shida kuna gane wannan to anan ne yake cewa fa in kana lahu ikhwatun wanda ya mutu yana da yanwa wawari warisahu abawahu iyayensa suka gaje shi um, eh, fal ummihi sudus to uwa ta ci kashi daya daga cikin kashi shida to anan suwaye za ci gado ya ce al'ummu ku duba lamba na biyu al'umma inda ujud adad mina ikhwa ujud adadi yawa kenan amma ba adadi ba su yi uwa ba misali uwa ɗanta ya mutu to akwai yan uwa suna nan shakike a kwaya ɗaya ne ko namiji kuma mace to ba sa hana uwa ta doki ɗaya a cikin uku shi suna da yawa na fata kuna gane karatun mm. ya ce uwa da ta juki wannan ne bifard wanda shara ne faranta masa shine surus shi ku zo lamba shida walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad mun gama zancen iyaye da abin da suka haifa a cikin nasin kuran mun gama wannan kur'ani ya zo ya faɗa abin da yadda da ike cin gado uba haka uba yake cin gado da saura da kawai je na jiran gadon uba shi ma uba mai na jiran gadon uban e na ji wani mawakacin yare ya je ce ubansa da a bashi nasa kafin uban ya mutu a nan kano eh, ya je ya ga uban saboda duniya masa zafi a bashi nasa rabon kafin a mutu to ba yana da hankali ya ce a bari a fara gan zai fara mutuwa ta yaran na gan rashin hankalin yaran ya yi yawa ka haife yaro ka kula da shi a je asibiti a yi menene kawai ma garam shi yaron zamani ne shi kudi ke so kuna gane karatun ya ce walakun ku mazaje ku duba karatu mai kyau alaka aurataka malam shi ke kawo haihuwa duk duniya na yan wantaka duniya baki daya daga aura ke samu jama'a muna zargi mata a wajen aure amma mata maza suna suna sharri suna suna warde mata zamantakewa aure kuma soyayya ne da tausayawa da jin kai in baka aura ba ba za a samu zuriya ba ba samun zuriya ba ba zumunci ba zumunci kuma ba bani adam aure ki kawo wannan baki ɗaya rayuwa a ta ibadan da muke in ba aure ba haifai wanda za su bauta ma Allah ashe aure wani rukuni ne wanda ya kamata mazaje su gane auren fa babun wasa ba ne to shi na laiki cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna miji ina da gado kashi biyu yadda uwa take da anini biyu anini farko shine shida daya daga cikin shida in an masa can she ta soko ta zo nan daya bisa uku haka ne miji ina can daya cikin hudu zai doki daya daga cikin kashe hudu in an masa can su ko doki rabi miji na da hali guda nawa biyu she ce walakum nisf anan ina nufi mutum da matansa ta mutu ya bar su matan tana da dukiya ya ce walakum nisf inda matanka ta mutu ta bar miliyan dari to ka tsaye mata raka a zuwa in lam ya yakun lahunna walad in di ita matan ba ta bari ya ba kowane iri la maza wala mata to ka sai dukiyan araba rabi ko akwai iyaye miji idoki rabi kuna gane karatun a nan mijin ya fi samu rabuwan dukiyan gado fiye da iyaye kuna gane karatun matanka in dai ta mutu tana da miliyan dari biyu ba ta da yara tana da iyaye to miji ya fi daukan abin na rabo fiye da iyaye kuna gane karatun kuwa to waye kamata ya tosaya mata za a haifa maka 'ya'ya ta kula da su ta kare mutuncinka ta maka girki in ta mutu kuma ka kwashe dukiya ba za a zama lafiya ba ta ma ba shi na agendan mu ba yanzu duk wanda kaga ya zazzare do to barna da yi ai al'amarin namu sha Allah mata masu da hankuri mun bamu da hankuri ya za a gama lafiya ya ce walakum nisfu kuma maza wanda ya mutu a nan mace ne ta mutu wanda mafi yawa mata kuma ba sa so su mutu suna gan kullum mu ne zan mutu su gada suna jira tumuni to anan ba haka ba mutuwa kan shafi kowa ya ce wala ku mazaje nisu kuna da rabi ma taraka azwajikum in mace kunku sun mutu sun bari amma da shirci in lam yakun lahunna walad ba su bari da ba na fata kun gane karatun to fa in kana lahunna walad in sun bari ya'ya ko ɗa kwaya daya falakum rubu'u mimma tarakna she ku zo can kasa ku doki ku je can sama ku doki ɗaya a bisa hudu ko yaro kwaya daya ne mace ko namiji in ta bari kuna gane karatun da Allah ku ringa gane karatu ka nam nam nam dai a nan waye mutu mace ne ta mutu kuma da ta mutu bata da da shi sa miji zai doki me rabi ya doki rabi ne don far ne wanda Allah ne faranta masa wannan in kuma akwai adadi na yara ko kwaya daya ne to miji isauka idoki daya daga cikin hudu kuna gane karatun to alhamdulillah ko da wani gidan ta haife shi dada ne ina ta ne wanda ta haifa eh in dai nata ne ta ta haife ta ba ruwanta ko ina ne in dai da ne ta haifa ko dan zina ne ma da mai ta haife ta sunan wannan dan a jinjina ma uwa ta hana mijin ko dan ba da aura ka daura ba saboda ita uwa ba ta rasa ɗa koya aka yi aka haife ku gane wannan ka'idan uba ne aka hana shi wani lokaci su maza ba cewa dan zina ba za a ji da uban ba kamar yin zamzu zo to amma wai ta ba ta rasa da ko zina ka yi za a jinjira masa uwan kana gane wani ka'idan ba za a ce ai wannan dan uwan zina ta yi ma da mai ta ta haife ta ita ta haife shi to za ta ci gadonta shi kuma zai ci gadonta ya'ya ba sa zama gemage kafin ce karatun tuku mutum yana da matansa matansa tana da da da ko kai da ita kuka haife ta ko gidan wani ne ta haifa ko cici ta haifa wannan yaron dai annasin kuran da hadisi ba wurin da mace za ta haifi yaro kowace hanya ce ba nasa ba ne a ce ba nata ba ne babu to a nan shi sa qur'ani ya sake ya ce in kuna in ta bari da ana zuwa ina ganci rani ne ba ka zo satin da wuce ba shi yan rani a shi sa ake ce ka ringa zuwa karatu ina zuwa ai ana mangana asali iyaye da ɗaya ne iyaye za a zo jikoki jikoki kuma suwaye za su ci Hmm. ai kur'ani baya garaje hmm. malamai ku ringa zuwa makabarta billahi lazim wannan gadon ake mangana shi kaji makabarta ka gai mutuwan da ake yi kuma dan wanku addu'a babansa ya rasu da malam bararabe bambale babansa ya rasu allah ya cika bawa allah wurin da ake sa birnin da cijo muna zaune sabubbi makabarta kawai wanda suka mutu wanda sababbi ne za ka kirga ɗari wuri daya kawai da yara fuci-fuci da manya da yara fuci-fuci da manya duk an mutu kullum mutuwan yi sa ake yi mutum yana cikin gari ya ci ya koshi bai san me yake yi ba to baya tuna lahira na fata kuna gane wannan karatun ike cewa wannan shine abin da aka zo zance an gama kenan sheci kuma wallahu na rubu su ma suna cin gado yadda kuke cin gadon su su ma suna cin gado mimma taraktum in lam yakun lakum walad ya ce matanku suna da rubu'i mimma taraktum abin da kuka bari in kun mutu in lam yakun lakum walad kana da miliyan 400 shi ka tafi baka da ɗa kana da mata to kowa ka bari ko ka bari iyayenka ko ka bari shakikinka ko ka bari li'abbainka ko kowa ka bari ma dama baka da ɗa to mace ɗaya kake da ita to kana da miliyan ɗari hudu tana da miliyan ɗari nata ɗaya bisa cikin nawa hudu za ta ci a za a mana lijibiyar turanci da hausa biyu a can cuce mata ya rashin hankali wani lokaci ko da ta kwashe wannan dukiyan shi ta nemi wajen da za ta dogara ita mace ko ta ci gadon gidan za ta nemi wanda waliyinta da wanda zai kula da ita da lafiyanta da kuma da daura mata aurenta ita mace ba za ta iya rayuwa ta kadai ba tana bukata wali da kuma fakiri ya ce da mijin ya mutu ba komai ta kenkisa yara goma ne ina za ta kwashe tafi da su inda mijin gidan haya yake ina za ta tafi da yayan gidan yan wanta ba sa karatu ne ilhadi ake mana yanzu so nawa ne za ga mutum ya mutu dan haya ne babansa gidan haya ke kakansa gidan haya ke ya bari ya goma sha biyu da matansa na fatan gane ana gama wata nan ba gama ba gama takaban man saboda gidan haya ne itan ta kwaso 'ya'yan da waɗannan 'ya'yan fitificin da wannan talauci ina ta take su gidan gidan yayinta in ta je ubanta ya rasu wurin wa za ta sauka yayyanta dole haka shirar faranta ma dangi su ce da ta su kula da lafiyanta da 'ya'yanta baki da don an zo araba gado an ba su biyu an ba ta daya me aka yi kuma ringa zargin kur'ani bature da bashi da gado ba shi suna da wasitin bashi da gado bature yana da yanci doko katin karensa mai ci naman kilo daya ya ce ya bar masa rabin miliyan kuma ba komai sun waye amma kur'an da ya zo ya ba ko hakkinsa sha ce wai don aka ba namiji biyu an ba mace daya kuma ba su ba yanzu na gira za ce to duk mace kowan ta mutu mijin ya mutu ta saya can gidan mijin azaman lafiya me zaba ba ku zanga-zanga kan wannan cewa mata ma suna da yanci mijin ya mutu ta saya can gidan haya e ba ku da adalci a nan wurin na fatan gane <clears throat> fa in kana lakum walad in kuma kuma kun bari 'ya'ya sheme falahunna sumunu mimma taraktum suna da kashi daya daga cikin kashi takwas don a bari 'ya'yan su ci 'ya'yan abin da ta haifa da dukiya nawaye yanzu mutum ya mutu ita matan tana da 'ya'ya guda takwas ta kaga gadon baki ɗaya nawaye ne ita dukiyan ita 'ya'yan da dukiyan nata ne mace take da gwamnati yanzu mutum ya mutu ya bar matansa miliyan dubu kuma 'ya'yan ita ta haifa wadda kamar yadda kuke sa ku 'yan boko ya ɗaya kuke aura to tana da ya guda biyar ko shida dukiyan wa za su gada ita tana da kasansa kuma 'ya'yan za su ci gado 'ya'yan sun ci gado nawaye musamman suna da fuci-fuci shi abin da ta kai nama saboda haka kur'ani bai cuce mace ba bar kur'ani ya ce a mutunta uwa sharcin shiga janna ma shi dai an ma uwa biyayya na fata kuna gane karatun hmm. in ba ba sa jin sauran Allah ba wanda suke cewa suke da yanci suna da demokrasi iyayen su ranar kirismeti kai su kurkuku suke suna da wurin gajeyu ujin gashi saboda yaro ya riga ya girma she bar ubansa she masa katuri a daki ya kasa gane kula da su she kai su wajen gajeyu ranan sha a hada iyayen da kurkuku wajen da ake jama'a suna da yawa ta je ko iyayen su je su yi biki da saboda ba wani zumunci a tattare da su mutum in iyayensa sun zama masa karfin kafa she kai su wajen wajen taron kurkuku don kurkuku ana bikin saboda mutane suna da yawa barayi suna da yawa can a yi biki da iyayensa so bashi lokacin su mu da addini ke cewa uwa ko ka goyo ta a nan kun tafi makka ta yi tawafi da ka yi tawafi da ita ka dawo da ita ka babbiya ta hakinta ba na fata kuna gane karatun to she an gama wannan she ce nan azauja ita ne za ta gado au zauja ta ko mace ku baki daya me abin da za su ci shine farad abin da Allah ya rubuta musu haisu la inda ba su da wanda ya mutu ba shi daida da she su ci rubu'i daya bisa kashi hudu she ce ba haisu walad inda akwai kuma da to za su doki sumu su raba tsakanin su to fa in kana rajulun yura su kalala in dai mutum ya mutu ne gadonsa shi ake kira kalala kalala wanda ba shi da asali ba shi da far'i menene asali iyaye menene far'i yaya mutum ba shi da asalin iyayen sun mutu far'insa kuma sun mutu ana kiran shi menene kalala saura hashiya ne shi dan adam asalinsa da far'insa su ne shi iyayenka su suka haife ka su ne asali icen to far'inka kuma shi shine 'ya'yanka to yanzu shi mutum ya mutu babu su ba iyaye ba 'ya'yan to 'yan waza su shigo da fafanni eh abin nan abin nan 'yan waza su shigo ne ce auladul um ya ce wa in ka kana rajul yuras kalalatan au imratun na fata gane walahu akhun aw ukhtun falikulli wahid minhuma sudus to mutum ya mutu bai bari iyaye ba bai bari kuma 'ya'ya ba to amma yan wamma da yake da su yan wane wanda uwa daya ba uba daya ba ne uwa daya ba uba daya ba to su kuma suna da farda abin da ake kira kashi inda mutum ne ya mutu ya bari dan wansa wanda cikinsu daya amma ba ubansu daya ba ba shakike ba ne ku ji kalman aka ce li'abbi wanda ubanku daya ba uwa daya ba shaki kira li li'abbi an ce shakik shakiki wanda uwa daya uba daya aka ce li'um wanda uwa daya ba uba daya ba wajen uwa ba bincike na ka samu dan inda dan wanka ne maman naka ta haifa za ta ci gado an sa cikin difi ta haife su ma dama uwan ta haifa to zai ci gado nassa ne na fata kuna gane wannan to a nan mutum ne ya mutu ko mace ne ta mutu shi ta bari yan wan daya daga cikin in mace kwaya daya ko namiji kwaya daya to dukansu wanda aka mutu aka bari dukansu suna bukata raba gadon kashe shida su doki daya fuskan uwa kenan wanda uwa daya amma ba ubansu daya ba maman naku ne irin da ya ficinin niya ce ta aure can an saka ta kyankyasa can ta zanen ta kyankyasa ta zi ta kyankyasa tun ka mutu ba uba ba 'ya'ya to waɗancan yaran da mahaifiyanka ta haifa inda namiji ne ya bar can cikin gidan can daga wajen da ta fito ko me ta yi dai aikin bariki ta yi dai ta bar maka yan uwa kwaya ɗaya mace ko namiji to kowane ɗaya daga cikin su inda mace ɗaya ne ta zo a kasa dukiyan kashe shida ta doki ɗaya haka da namiji ita namiji ɗaya daga cikin su ko ɗaya daga cikin su an bari yan wanka kwaya ɗaya wanda cikin ku ɗaya ba uba ɗaya ba ba uwa ɗaya ba e ba ba shakike ba to suna bukatar duk wanda ka bar kwaya dayan suna bukatar ɗaya a cikin shida kamar yadda uwa take ci na fata an gane in suna da yawa sun wuce ɗaya sun kai biyu to fa in kanu aksar min zalika fa hum shuraka fi sulus eh in ba kowa she su ne suna da biyar ko shida to a raba gadon kashi uku she doki ɗaya su suna cin gado uwa ne yadda wata ke ci gado haka suke cin gado a wajen 'ya'yan ummi eh babu zakari kuna gane karatun mutum ya mutu ya bari 'yan wansa wanda uwa daya ne maza da mata in sun doki gado ba za a ce a ba namiji biyu mace daya ba duka gwamnati ne rabuwansu daya ne daidai wa daidai. Mm, kuma ba tambaya wannan ina ka daura a wurin ko ina ka daura wani ma dama na uwan ta haifa mm. na ba kwa gane wannan jumla uwa ba ta rasa danta ma dama ta goyo shi ko ina ka samu dan to dan wanka ne in ba ka so shi a sake aife ka sabo wani wuri da mama ba nan wurin ma ita ta gyawa ma to kuna gane karatun mm. na'am suwaye za a zo za a faɗa sauran me za a yi da shi za a zo muna da abin da ake kira red da arham za mu zo an dauka me ya saura kamar mutum ya mutu ya bari yan wansa na cikinsu daya amma ba ubansu daya ba in sun doki nasu kashe daya cikin kashe uku sauran za mu yi da shi ku ne suwaye za su ci karatu yana zuwa Mm. alaikum salam eh ita ma kalala ce eh atufi ne namiji ne ya mutu kalala ko mace ne ta mutu kalala shi na abin da ake mangana ne mm. irin yaran mata ne ta yi balaga ta yi bokun tana digiri daya digiri na biyu tana ta fama tara kudi ba ta yi aure ba shi ta bar duniya ko ta auren ta tara dukiya ba ‘ya’yan ba iyaye in tana da 'ya'yan tana da uwanta tana da wasu 'ya'ya daga waje shi zo ci gadonta jama'a ku yi auren da wuri kuma ku tarbiyyanta 'ya'yanku mutum ya ce shi ya gama gyamiya ya gama gyamiya yana na yana jira ya gama digiri na da ya zage zagen bai samu aiki ba ya kai shekara talatin yana na shekara talatin da biyar wallahi duk yadda ka kai ka kai hamsin shi ka fara gajiya tabaro shi ka nemo tabaro to yanzu shekara nawa ka yi auren mu ba mu yi auren da wuri ba shi sa muke gaya muku mun ji jiki wallahi na na kai talatin inda ka ce samuda wannan ba zai yi ba shi ka gan duk wanda ba sa'anku ba suna neman sa'anku ne in ta eh? kware kuwa wallahi ban aure da wura ba na ji jiki wallahi farko dai allah shi ya kiyaye ka tuku na biyu kuma shi ka gan wanda ka girme su shi ka gan suna da yaya kai kana zaune Hmm. na'am ها eh hmm. to Allah ba sai kawai mutumi na ba ne ba kai shi betmal ne dukiya betmal musulmi za kai eh ai dole ne betmal za kai wajen da eh, ake dukiyan da ake tarawa na musulmi a nan za kai kamar yanzu dai sha kai shi gidan sarki eh, ko a kai shi wajen da eh, jami'iyyar musulmi sun da nan daular ba da daular musulunci ba ne wanda ake tsarin shari'a to amma gidan sarki tun da musulmi sun yarda sarki shine shugabansu kuma musamman sarakuna yanzu akwai wanda suke tsaye a kan kula da marayu da dangi da abubuwa to sha ba su dukiya sha ki kira baitimal mm. ko yanzu kama nan muna da kwamitin shara yanzu na nan kano da hizba da zaka to su ne aula eh, kagin kwamitocin da aka kafa bakar ma alheri ba ne in ba ana dan wasan shari'a ciki ana wasan siyasa ba a gaskiya ba karma alheri ba na aka gina kwamitin zaka da shari'a da shi kana ciki zaka gane cewa bin ba daga wasa ke yi ba allah ana taimaka al'umma yadda ba ka saman to amma 'yan siyasa hankalin su baya wurin wallahi akwai lokacin ibrahim shekaru da muka je wani kawai aka raba zaka ka ba wata mace dubu biyar jikira ka shiga da ita gida su mata yi tana kuka ce tun da Allah ya ba ta mallaka dubu biyu ba dubu biyar kuma nata ne arha ban da mara lafiya da aka biyan su da kai malam kwamitin zakka da kwamitin shari'a da 'yan siyasan mu su daina rowa akan wannan wurin wallahi abin da zai saba shiga a janna kenan malam madubo za a gan mutum mu je kurkuku limam kano allah ubangiji saka masa alkai zaharjin lokaci shine yake shugabancin mu na raba zaka wala kauyukan kaje she shiga da mu kurkuku duk kawai kurkuku na mun shiga in kaje muna doki kamar dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya in kaje mutum da ya ci bashi a fito da shi kurkuku nan she ka gan mutum ana bin shi dubu goma na an kulle shi shekara biyar ba wanda yake tambaya kuma sharrin da ake yi ma mutum ne daga kudu zai kawo kwaya she ba abin nan ‘ya'yanmu nan a kawai shi kuma ya sada kwayan shi mai sha she kashe gudun she wancin hada wannan arni hada ka da jami'an tsaro tunda yaron bashi da gata sha maka sha a kurkuku ai malam kurge zuwa kurkuku ga abin da yake akwai nan ai nan majalisin muna da shi da muna tara kudi akwai mutum da muka fito shi a kurkuku muna fito da shi aka kai shi asibiti ina da kaba lannan ya bar duniya kwawaye gare to duk irin waɗannan allah zai tosaya mana inda gwamnoninmu duka sun yarda sun daina siyasa da ƙaryan sun tsaya a kan zakan da ta gudun hijiran da ake ta fama arewa nan da kwamitin zaka da shara za su kula da 'yan hijiran nan ba tare da yin fitina ba muna da masu arziki kuma suna son alheri an sun shi mai kudi karka masa cin amana an laisa qur'an ne shine nadinka in ya baka naira ɗaya ka ci amana to kai da shi ba ruwansa an laisa kana fada mangana harfin kur'an na faɗo bakinka mai kudi abin da yake so ka yi amana tun da kwamitin zakan yadda ake da shi zamfara yadda ake shi da kano ake da shi sokoto yadda aka ga ana sayawa a ga masu kudin su bayar walla a ta ficinan boko haram da ya fito da mutanen wallahi inda arewa ne za a iya ce da su alheri ne to mutum da ya mutu ba sai ko mutum ina ba ne malam ya bar dukiya an duba arewa gabas yamma ba sai ne ba to wannan dukiya ana kai baitmal ne sha kai kwamitin zaka kwamitin shari'a su za su sarrafa shi a shan al'umma shi ake kira baitmal a yanzu muna da shi alhamdulillah ba kama da ba ne in ka kai kwamitin shari'a za su raba su ku daina dai tuhuma dai duk wanda ba aiki a wurin shi ce wai tara kudi suke cinyewa muna da wannan kagen shi kaje za ka ga abin da suke ka tosaya masu kwamitin shara na akwai wajen yanki ba abin da suke da'awa suke akwai wanda masu karba wanda suka musulunta akwai wanda suke fita aiki dai gashi barkatai shi dai ba dukiyar da za a yi ne haka ne kwamitin zaka mutum ya mutu ko mm. shi da ba musulmi bane sai ya musulunta roƙe yashi bata musulunta ba ita kenan yake da ita kafin ya mutu sai ya samu labarin tunda bata musulunci bata da gadon shi sai mata kyautar gona yanzu kuma sai mutu ita kadai ce ya shi ba manaja ce hakimin wajen ya nada wakilai da za su je wannan rabon gado ina can ƙauyen da shi mutumin ya mutu ba shi da kowa ba shi da kowa da na samu labari to a raba gado a bawa to ku tauna shirin da mu gane ku yaye kamar kallawa za ku ci gadon ko billahi lazin ku ci wannan gado allah zai tambayan ku a a tambaya nike ba dalilin da hakimi ci wannan gadon ko ku ana gaya muku ne mutum dai ba ku san shi ba dan wanku ne musulmi yanzu da bala ya same shi ai gwamnati zai doki nauyi da wani abu ya tashi kowa zai yi sallabin san shi ba ta tunda alhamdulillah yanzu kano ne alhamdulillah muna da kwamitin shara muna da kwamitin zaka muna da kwamitin duk yadda duk yadda mutum fasara fasara suna kokarin su su ne wale kuma yanzu sarkin Kano ma alhamdulillah kullun kaje marayu ne a layi kullun ne kaje gidan sarki yanzu marayu ne a layi da mata miki yi dukiya ne ke ce da su wannan dukiyar sha ba su su sarrafa shi saboda inda kun san ya bar dukiya in ku raba su za ku wannan shi ku hamen sa lahira ni ban ce bincike ba abin da zan faɗi ban ce kan bayani ba to na shira ka yi na fata kuna gane karatun jama'a in wanda suka musulunta daga kudu an ga tausaya musu ban san dalilin da ya sa ake kyama wanda suka musulunta ba mala yana gaya malam cewa nan a karmakan lawa yana zuwa muna, muna da fitan eh, da'awa malam kai kake gaya mu eh, mutum da ya musulunta she malaman kawai masu cin sarka uku nan she su ringa fada wanda suka musulunta cewa buhu mai faci mana wanda ya musulunta she irin malaman da masu cin sarka uku na wanda ba san komai ba in ba cin goro da tsiya ba she su ringa ce da wanda suka musulunta cewa buhu mai faci ba aura masu ba mutunta su su maguzawa ne mutum da ya musulunta ka gaya masa wannan zancen malam ba haka ne kake gaya buhu mai faci ake kiransu shi ga mutum ya zo ya yi ridda shi ga gan kirista ya zai ya musulunta bature daga waje kuma ya musulunta yana ci abinci da su yanwa addinin baya sun alfahari addinin baya son cika baki addini ba da'awan asali ana da'awan addini ne wannan shi ne wallahi ku ji tsoron allah irin waɗannan malam kun samu an gaya mai wani haka ku zo ku gaya mana shi a kai karansu don za a kori mana musulmi dan Allah kun san wai buhu mai faci mutum ya musu rika ce buhu mai faci wai me ake nufi hakan ne eh na yadda a siffan da suka wasu fati tubebe ne amma me buhu mai faci eh? eh to ka gani wallahi akwai wasu yaran mata da aka kawo mun a nan watan shaban aka zo mun da su a nan da na zauna da su abin da aka yi masu za ku yi kuka musulun da suka yi suka tonan shi suka fada annun wani in ka ga yaran matan nan daga sha takwas zuwa ishirin shi wanda suka fada annu yaran sun balaga kuma ki ya dauke su suna son aure shi ya aura ya ya doki ɗaya wanda ta balaga tana da hankalin mai kyau a cikinsu shi ya aura ma wani soho irin mai shekar 60 65 da ita ta son aure ta bar garin shi ta yarda tunda wancan tsohon baya iya biya mata bukata shi shi ya karbi sadakin wancan tsohon ya cinye to shi kuma yana taimaka tsohon da aikin dare kuna gane yaren kuna gane yaren kuwa yaran matan suke gaya mu wannan ya aure da ta wani tsoho wanda tsohon kuma ban san ko me ya faru ne ba irin tsohon ne sohon da wanda su kuma ba abin da suke shi nemo yaran mata to ka kai shekara saba'in me yana ruwanka da wani yarinya to she aure masu tun da yaran sun zo sun ce allah ne she aure da su a can yarinya tana kuka ba sansa ba ne amma tana son ne ba taki ba to she shi kuma ringa taimaka tsohon in yarinyar ta zo gidan a ringa musharaka a wajen harkan dare to shi kenan shi suka gudu sun je kuma an kasa rike shi suka zo shi aka kawo a nan gidan malar da suna gaya mu labar ba dadin ji amma tun da an lalace su da wannan abu na zo na dinka masu kaya na na sa masu makaranta tun da sun dana shi sun kasa zama na nemi wani zai aure su to lokacin lokaci ya kure lokacin ramadan da su aje a duba lafiyansu shen dan yi zage-zage a nan gan ko daya daga cikin ku zai aura tun da suna son karatu to amma lokaci ya kure da na tafi tafsiri she suka yi wayo suka gudu saboda an ga ba wai ba su son ajinin ba ne sun saba da eh, tafiyar ga abin to abin da ake yi kenan na ah, asalin asalin da abubuwan da ake mutum ya zo da kudu ko bayar ne ko nan kananan kabilu ne da jos ne ne ne a tosaya masu bayan allah ne kaman ku a daina cika baki ko ba kore shi ba shi da wani abin da zai yi fiye da bin allah allah bai doki wani mutum wani ba in ba na allah ba in ba aka abu lahab da kuke jinsa babansa da baban manzana ubansa daya akwai asalin da ya kai wannan manzana zai kira abu lahabi pappa amma dan wuta ne bilal ba sun shi ba baki ne shine dan aljanna ashe a jinin nan ba jinin wani kumbiya kumbiya ba ne na'am تاسعا قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الوارث هنا الأخت Ah, ah. shariƙatun auli ah, ka koma can ne eh, ba laifi ci gaba mutumina mm. ci gaba yarithu bil tarithu bil fardin nisf in kanat wahida wala walada lil mayyit عاشرا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد الوارث هنا الأخ شقيقا أو لأب يرث بالنسبة إن لم يكن إن لم يكن لأخته ولد ما لنا ما لنا جارما تعسيب بالنفس يرث بالتعسيب بالنفس ايه بالنفس <laughs> نعم نعم tasibin da kake wahar da mun gashi tasirin nasibin ne kaga abun naka ka kasa kana ma littafin maladabi kaga yadda karatu yake ci gaba إن لم يكن لأخته ولد الحادي عشر فقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الوارث هنا الأخوة الأخوات شقيقات أو لأب يرثن بالفرض الثلثان الثانية عشر وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين الوارث هنا الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب مختلطين ذكورا وإناثا يرثن يرثون يرثن بالتعصيب بالتعصب بالغير تعصب بالغير يرثن بالتعصب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين الثالث عشر قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين إيه قرآن لفظ يزو دبان دبان إيه كنت إنام فدوانا تفيد هذه النصوص أنه لا تقسم لا تقسم التركة قبل قضاء الدين قبل قبل قضاء الديون وتنفيذ الوصية mm. sharin ku kenan <coughs> ana tafiya ku ce lokaci ya za mu yi da kanmu ah, to ku sa alama tun da karatun <coughs> ina da sarkakiya lokaci ya yi <coughs> to insha Allah ku sa alama mun gama wannan shi mu duku buhari na gan kuna gane abin dalla dalla dan ya ma kuma da hankalin kun gane wannan ayan an gama Allah da ko dai ba ku gane gado ba dai an dan gano kur'ani dai sabagen abin da aka faranta maku na fata an gane she yanwa kuma wanda suke zuwa daga nisa don allah muna da kwamitin da'awa ku zauna da su musamman abin da ya shafi martaban sahabai muna hada ku da allah bam da wani ajina duniyan nan bam da wani abin da zamu yi ajinin nan sahabai na fa su ne wanda zan masa addu'a yadda nassin kur'ani ya fada kuma ku saya ku gan cewa kun nuna iyalanku da jama'a martaban sahabai wanda suke bukatar lecture a shirye muke mu tura mutane su je su yi kar ku zo ku ringa cewa ai ba komai a can ba haka ba ne duniya ba a karatu yanzu yanzu kafin ku gane shi ka gan duk an lalace maku ya'ya da ta ba manyan mutane da suka mutu saura kamin zan gaya maku kenan kai da nike gaya maka da kuma mutanen kai ulan fatima na gaya maka can ku zo ku zauna da 'yan kwamiti na su sara maku abuwan da za a yi allah ubangiji samu cika da imani wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا